ان ذلك لحق تخاصم اهل النار tabbas wannan abin da muka ambata na husumar kafirai a tsakaninsu a ranar alkiyama gaskiya ne babu wani kokonto ko shakka a ciki